إن إلى ربك الرجعى يا كي wannan mutum tabba zuwa ga ubangijinka za a koma ranar alkiyama ya saka ma kowa da abin da ya cancance shi